Ana 'yan kwanaki gabanin babban zaben shugaban Najeriya a ranar Asabar wato 16 ga wannan wata na Fabrairu. Muryar Amurka ta yi gagarumin taro na bainar jama'a a Abuja inda ya samu halartar hukumar zaɓe masu ruwa da tsaki a harkokin zaɓe, lauyoyi da kuma masu kaɗa ƙuri'a. A yayin taron, 'yan takara na jam'iyyu daban-daban sun bayyana ra'ayoyinsu kan yadda suke ganin zaben zai gudana na tattauna da wasu daga cikin 'yan takarar ga abin da suke cewa. Sunana Shitu Muhammadu Kabiru MOA, National Chairman Advanced People Democratic Alliance shugaban kungiyar masu neman shugaban kasa Najeriya. Wannan zaben in an fitar da gwanin wani ya ci zabe ya kamata mu dauke ta kamar tafka kwallo muke yi. Ah, wannan ya ci yau gobe wani kuma zai zo ya dauka. wanda ya fadi yau ya rungumi kadara sunana hajiya aisha o abdulsalam wanda take takara a jami'ar dpp a matsayin house of rep federal constituency da abuja south mun ji daɗi da aka ce mu mata mu fito saboda in muka fito mu ma za mu kara development na kasanmu mu kuma muna so mu a san cewa mata we are contributing ba sai cikin gida kawai ne muke da amfani muna so mu nuna musu cewa even in decision making a democracy mu ma muna da amfani Grace Alheri Abdu da ta jagoranci wannan gagarumin taro ta bayyana cewa muryar Amurka za ta ci gaba da gabatar da labaru na wannan zaben tun daga yin zaben a ranar Asabar har zuwa ba da sakamakon zaben. Makasudin shirya wannan taro shine ko kafar watsa labarai ne kuma abin da muke shine ilmantar da mutane da sanar da mutane kan duk abin da yake faruwa musamman domin ba da dama ƙara fahimtar abin da ya shafi wannan zaɓe kama daga abin da ya shafi hukumar zabe hukumar wayar da kan jama'a wato national orientation agency jami'an tsaro jam'iyyun siyasa to mun ba da dama ne domin a turanci ana cewa robin mines ba musayar ra'ayo ra'ayoyi da fahimtar juna muka ga ya dace a ba su dama ido da ido su yi ma hukumar zaɓe tambayoyi su samu amsa kai tsaye. Wannan taro dai da muryar Amurka ta yi shine kusan karo na uku da aka yi irinsa wanda ya samu halartar mutane wanda na farko an yi shi ne tare da matasa waɗanda suka shafi masu kaɗa ƙuri'a da masu sauraro na biyu kuma da mata sai kuma wannan da ya samu halartar masu ruwa da tsaki a harkokin zaɓe a tarayyar Najeriya. Najeriya. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.